Biyo bayan halin rudani da al'umman arewacin Najeriya suka shiga sakamakon mummunar kisan gilla da aka yi wa wasu matafiya sama da ashirin da ake zargin wasu al'ummomi ne suka aikata a yankin Jos ta Arewa da ke jihar ta Filato. Kungiyoyi da dama daga arewacin kasar sun bugaci a gaggauta zakulo waɗanda ke da hannu kan wannan aika-aika ko kuma su ɗauki mataki. Alhaji Abdulrahman Buba Kwacham ne shugaban kungiyar matasa ta Arewa maso gabas da aka fi sani da Movement of North East Youth Organization Forum a Turanci. Abu ne wanda mu ba za mu yadda ba, ba za mu lamun manta ba kuma ba za mu bari abun ya wuce haka ba a wannan abun da ya faru a Jos duk mai imani mai tsoron Allah ya san wanda ya aikata ko shi wanda ya aikata wannan inda za a saka masa bidiyon abun da ya aikata ya gani hankalinsa zai tashi don mutum ne ya kashe ba dabba ba ko dabba ne kai masa wannan kisa sai hankalinka ya tashi bisa wannan muka kira ba wai a dinga kira ga shugaban kasa kadai ba laifin ya shafi gwamnoni na jihohi ya shafi shugabannin kananan hukumomi na jihohi ya shafi eh, hatta kansila wannan laifi ya shafe su don babu yadda mutane za su tare motoci kamar irin wannan su yi kisa a ce babu masaniyan wasu daga cikin shugabannin al'umma. Ita ma manyan ƙungiyoyin arewacin Najeriya ta bakin shugabanta Nastura Ashir Sharif ta bayyana matsayinta kamar haka. Duk mutumin da yake mazaunin North East yana cikin fargaba idan ya zo Abuja ko ya je kudancin Najeriya zai koma gida saboda wannan jihar Plateau yadda suka mai da wannan abin kamar ba laifi ba ba komai bane su tar hanya su kashe mutane su kone su su kone dukiyoyinsu saboda ba a taba hukunci akan wannan al'amarin ba. Don haka mu a wajen mu shine in dai gwamnati da gaske take mun ji kala kalaman da shugaban kasa ya faɗa da tura jami'an tsaro da aka yi inda gaske ake kamata ya yi sai an fito da wanda suke wani laifin kuma a hukunta su cikin watanni a kashe su su ma yadda suka kashe mutane a kashe su sannan masu rike da sarautar gargajiya a wannan garin kamata ya gaba ɗaya a sauke su daga mukamansu a kama su kuma a trying din su saboda duk rabin wannan abubuwan da ɗaurin gindin sarakunan gargajiyan da suke gurin ake wannan abubuwan sannan a yi doka a ƙasar nan duk garin da suka zo saboda ta rigimar su tasu ta cikin gida su tara kan titi da mutane suke wucewa su kashe su to a yi doka gwamnati ce duk garin da aka wannan abun a tura da jami'an gwamnati da motoci na wannan nalda su je su baje garin gaba ɗayansu a rushe garin kuma a kama shugabannin da suke wannan gari wannan shine kurin za a daina wannan ba kungiyar Ahanas da ke rajin zaman lafiya da ci gaban al'umma a jihar ta Filato da kewaye ta bakin shugabanta Alhaji Abdullahi Musa ta ce idan ba a gaggauta ɗaukar mataki ba to ba shaka za a dawo da hannun agogo baya a karamar hukumar da ake farin cikin zaman lafiya ta samu kowa ya fusata saboda shi dan adam dan adam kuma mutane a gaskiya kin san kar a ce ƙura ta kai bango to shi sa abin da ake gudu kenan mu ba ma goyon bayan wannan abin wannan da ya to ba mu san abin da zai wakana ba a gaba saboda in aka ce yanzu kowa zai ɗauki mataki abin ba zai yi kyau ba shekara goma da ya wuce shekara sha biyar da ya wuce mu mun sani mun gani da idan mu abin ba mu ji daɗin shi ba kuma abin iyayenmu ƙayanmu ƙannanmu yayinmu sama da mutum dubu sun tafi to saboda da haka tun da gwamnati ta shiga cikin wannan lamari to bari a zuba wa gwamnatin a ga wanne hukunci za ta ɗauka akan wannan abu kuma muna kiran gwamna lalon yana iya sa a samu zaman lafiya a garin jos jihar plateau dai na da tarihin rikicin kabilanci da na addini kuma a gobe laraba ne al'ummar musulmai a jos ke shirin yin tattaki zuwa majalisar dokokin jihar a wani mataki na kira ga gwamnati da ta kawo ɗauki ga al'ummar jihar shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja Najeriya.